This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaya jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arar da alol da kuma niyya dukkan zango FM a yanar intanet makuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum daga nan birnin Washington DC yanzu ma tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke fatan an wuni lafiya. Ka san eh, kamar yadda na wannan nake faɗa cewa a yanzu mu alƙalman da yake tare da mu muna da mutum akalla dubu ɗari takwas hmm. Mukaddashin kakakin hukumar agajin gaggawa ta Najeriya Malam Sani datti kan yawan mutane da suke gudun hijira a Najeriya. kan wannan batun muke son mu ji ra'ayoyinku bayan labaran duniya muna ci gaba da samun sakonnin ta'aziyya kan rasuwar wakiliyar sashen Hausa Sa'adat Muhammad Fawo yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu kotun bin katin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara wa'adin mako guda ko dai su kama dahir kan laifin da suke tuhumar shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da aikatawa ko kuma su soke zargin an ɗaga sauraron ƙara hausu da dama jiya laraba kuma kotun da ke zama a birnin hague ta fitar da sanarwa cewa duk wani jinkiri ba zai zama adalci ba ana tuhumar Mr. Kenyatta da laifin kuntatawa bil'adama bisa zargin kitsa tashin hankalin bayan zaɓe da aka gudana a shekara ta 2008. Harin ya yi sanadin kashe kimanin mutane 1,100 a Kenya, sama da wasu 500 kuma suka rasa matsugunansu. Mr. Kenyatta dai ya musanta aikata laifin. Lauyoyin da ke kare shi sun ce masu shigar da ƙarar ba su da madafa. sai dai masu shigar da ƙara kuma suka ce gwamnatin ƙasar kenya ce ke gurgunta da yunkurinsu na tara shaida da ya hada da wayar ta mr kenyatta da kuma rahotannin haraji da ajiyarsa ta banki masu shigar da ƙarar dai sun amince da cewa ba su da isassar shaida da za ta sa a samu shugaban ƙasar kenya da laifi idan suka fara gudanar da shari'ar sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai ɗauki shekaru kafin a iya shawo kan ƙungiyar daular islama sai dai ya ce hare-haren haɗin gwiwa da ake kaiwa ta sama kan ƙungiyar ya sa mayakan da wuya su taru ko kuma su tafiya ko kai hare-hare kerry ya bayyana haka ne yau a birnin brussels wajen buɗe wani taron ministocin harkokin ƙasashen ƙetare da na abokan haɗin gwiwa da ta haɗa da ƙasashen sittin da nufin tattaunawa kan yunkurin da ake yi na shawo kan ƙungiyar da ta ƙwace yankuna da dama a arewa da yammacin iraki da kuma gabashin Siriya farkon wannan shekarar. Ya ce tilas ne hankalin mayakan ya tashi kan abin da zai sauko masu daga sama, kuma za a ci gaba da hare-haren da ake kai masu ta sama ƙarƙashin jagorancin Amurka, yayin da ake faɗaɗa aikin horas da jami'an tsaron Iraki da kuma taimaka masu. kawo yanzu dai kungiyar haɗin gwiwa ta kai sama da hare-hare ta sama dubu ɗaya a iraki da kuma siriya tun da aka fara kamfen a watan agusta a halin da ake ciki kuma iran ta musanta bayanan da amurka ta bayar cewa tehran ta kai hare-haren sama na kashin kanta a iraki Ƙungiyar Alkaida ta yankin Larabawa ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai yau Laraba a gidan jakadan ƙasar Iran a Yemen. A wani saƙon da ta aika ta hanyar sadarwar Twitter daga wani dandalin da ake alakantawa da mayakan Sinni. suka ce su ne suka kai harin bom ɗin da aka ɗana a wata mota a gidan jakadin hussein niknam da ke sana jami'an ƙasar yemen sun ce nikam baya gida lokacin da aka kai harin akwai kuma rahotanni da suke karo da juna kan abin da adadin waɗanda suka mutu an tabbatar da akalla mutuwar ɗaya daga ciki da kuma waɗansu biyu da aka ambata amma ba a tabbatar ba akalla mutane goma sha bakwai ne kuma suka je raunuka kamfanin dillancin labaran ƙasar iran irna ya ruwaito cewa ma'aikatar harkokin wajen iran ta aikawa manzon yemen a teran sako da kakkausan lafazi inda ta kushe gwamnatin yemen domin gaza kare ofishin jakadancin iran to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani dan kuna bakin wake ya kai wa wani ayarin majalisar ɗinkin duniya hari a magadishu babban birnin ƙasar samaliya ya kashe akalla mutane uku waɗansu bakwai kuma suka jakata harin da aka kai yau laraba ya faru ne kusa da tashar jirgin saman kasar mai cikakken tsaro inda waɗansu ofisoshin jakadancin ƙasashen ƙetare da kuma sansanin majalisar ɗinkin duniya suke kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce babu wani ma'aikacin cibiyar da aka kashe ko kuma ya ji rauni a harin ƙungiyar mayakan alshabab ta ɗauki alhakin harin ta kuma faɗa a wata sanarwa cewa ta kai harin ne kan sojojin haya da kuma abokan ƙawancensu. su kungiyar haɗin kan afirka ta kwace ikon somaliya daga hannun kungiyar al-shabab sai dai kungiyar ta ci gaba da kai hare-hare a mogadishu cikin shekarun nan daga ƙarshe 'yan majalisar dokokin isra'ila sun amince da gudanar da zaɓe ranar 17 ga watan maris bayan da prime minista benjamin netanyahu ya ce zai rusa majalisar da ke ci yanzu ba da daɗewa ba jami'an jam'iyyar sun tsaida wannan shawarar ne yau laraba kwana ɗaya ba da minatan yahu ya kori manyan ministoci biyu ya kuma yi kira da a gudanar da zaɓe kafin ainihin lokacin zaɓen majalisar za ta fara shirin rusa kanta yau laraba domin ba da damar haɗa kuri'a a watan maris binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa mai yiwuwa ne wato jam'iyyar mr netanyahu ta ci gaba da rike madafun iko abin da zai ba shi damar ci gaba da mulki. Labaran duniya kenan haga maji daga nan sashen Hausa na murya Amurka Grace Alheri Abdu ta gabatar. kamar yadda kuka je cikin shirye-shiryen mu da suka gabata an yi jana'izar wakiliyar sashen hausa sa'adat muhammad fawu wacce allah ya wa rasuwa bayan wata yar gajeruwar rashin lafiya a wani asibiti mai zaman kansa abuja jiya talata a nasa sakon ta'aziyya shugaban sashen hausa malam liyo kiyen ya bayyana takaici da bakin cikin wannan rashi ya ce sa'adatu ta fara aiki ne da sashen hausa na muryar amurka shekara ta dubu shida. kamun nan ta yi aiki da tashar talabijin ta jihar gombe a 1999 inda daga bisani a kokarin inganta aikin ta ta koma makaranta ta samu takardar shaidar digiri ta karo da samun takardar shaidar horaswa a fannin aikin sadarwa malal yoken ya yaba da hazakata, bayan irin bajinta da ƙwazo da ta nuna a lokacin da take aiki a matsayin wakiliyar harkokin kiwon lafiya kamun a ba ta ƙarin girma na shugabantar ofishin sashin hausa a maiduguri bayan da hare-haren ta'addanci suka ƙaru a yankin sosai amma saboda barazana da take samu kan aikinta daga 'yan bindiga saboda irin namijin kokari da take yi na tura rahotanni da kuma gabatar da shirye-shirye kan barazana ga tsaro a yankin sashin hausa ya dawo da ita gombe an haifi sa'adatu ne ranar 16 ga watan afrilun 1972 a billir da ke jihar gombe a halin yanzu ta rasu ta bar mahaifiyarta da mai ɗakinta da kuma 'ya. gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima yana daga cikin waɗanda suka aike da sakonnin ta'aziyya wadda za ku ji da na sauran abokanan aikinta da sauran jama'a a cikin shirye-shiryenmu da ke zuwa ubangiji allah jikanta da rahama wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar ƙur'ani ce Alƙaluma suna cewa akwai fiye da 'yan Najeriya miliyan ɗaya da rabi da suke gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula da suke aukuwa musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mun tuntuɓi hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya inda muka tattauna da mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Malam Sani Datti. Da farko na tambaye shi yawan 'yan Najeriya da suka sani da ke gudun hijira a halin yanzu. Ka san eh, kamar yadda na wannan nake faɗa cewa a yanzu mu a alkalman da yake tare da mu muna da mutum akalla dubu ɗari takwas da mm. a namu yanzu kenan su ne waɗanda muka yi rijista muka san inda suke amma kuma ana gaya mana cewa koyaushe akwai jama'a suke cikin garuruwa suke tare da 'yan uwansu shine koyaushe muke nuna musu cewa ku fito ku yi rijista da mu don mu san inda kuke duk abin da za mu iya bayarwa kuma mu ba ku naku To, zuwa eh, eh. aka yanzu waɗannan masu gudun hijira a cikin Najeriya a waɗanne jihohi ne kuke da sansani mafi girma kuma mutum nawa suke wurin eh, yawwa yanzu muna da mutane a Maiduguri muna da mutane a Yola waɗannan sansanonin su ne manyan sansanoni sannan kuma muna da sansani ma a Kano muna da sansani ma a Plateau amma mafi girma shine na mai duguri da na yola saboda a cikin damaturu ba mu da sansani gaba daya sai dai irin community duka jama'a sun shiga cikin al'ummarsu suna tare suna tare da yan uwansu suna zaune ko da agajin da ma muke kai musu sai dai mu ba su a cikin eh, wajen yan uwansu muke ba su gaba daya tare da su zuwa yanzu kamar nawa gwamnati ta kashe wajen kula da waɗannan mutane wahala a iya fitar da adadin yanzu. waɗannan mutane wani hali suke ciki ganin cewa yanzu kuka baro jihar Adamawa. Ya no alhamdulillah ai komai ya yi stabilizing da suke nuna mana cikin su su koma gida abinda suke nuna kenan sun ce su sun gode an ba su abinci sun ci sun koshi ga makwanci ga komai amma fa su burinsu su koma gidajensu. Me ke faruwa da waɗanda suke ƙasashe makwabta domin wurare ƙasashe kamar su Nijar da Chadi da Kamaru duk waɗannan ƙasashe akwai 'yan Najeriya da suka gudu suke neman mafaka ko kuma suke zaman mafaka a waɗannan wurare me kuke yi game da waɗannan mutane? Eh yanzu kaga kamar a yau yau muna Laraba ma'aikatanmu eh, kamar an kasa su uku kashi ɗaya sun tafi Kamaru kashi ɗaya sun tafi Chadi kashi ɗaya sun tafi Nijar kuma zuwan su shine za a je su tantance mutanen da suke can domin duka wanda yake so ya dawo gida zai dawo. Su koma gidaje, kana je an tsaro ya daidaita a waɗannan wurare za su iya su koma ganin ha yanzu ana ci gaba da samun hare-hare? Eh, ka san akwai wajen da an samu lafiya, wanda kuma ni gano ne na gani kamar bangaren mubi, na ga mutane da yawa suna koma gida. misali ma zan iya baka shine camp ɗin da muke da shi a yola wanda da mun samu mutane akalla dubu goma sha biyu amma yanzu in ka je za ga ba su mutum dubu biyu da ɗari biyar ba saboda yawancin su dama yan mubi ne kuma da suka ji gari eh, an samu lafiya suna ta komawa Malam Sani Datti kakakin hukumar wato agajin gaggawa ta Najeriya. Lambobi da za ku kira mu a kai domin bayyana ra'ayoyinku su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas. Amma da farko sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. ya karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai yakan daɗa dama ke mai oh, gane hali mai gane hali sha'anin mutum ne ya kan firgita ni lamarin mutum ne ya kan gingiga ni lamarin mutum ne ya kan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata nan mutum to ikan da da damun Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla mai kira na farko daga Potoskun bismillah. Suleiman Ibrahim ne, ciyaman na CVC daga Potoskun. Na'am. na dade ina neman ku ban samu damar kama ku amma yau Allah ya sa na kama waɗannan maganganu da waɗannan mutane suke ta yi dangane da 'yan gudun hijira kamata ya su ba da himma wajen ƙara ma'aikata a kan wannan lamari domin ko shekaran jiya na ga tirela shida da ido na hudu sun yi mai duguri biyu kuma sun yi hanyar bauchi kafin a rufe garin nan wadda har a wannan lokacin tausayi ma isa sai da na jini da kaina na sai fiye wata leda uku na bayar wanda na raba na in goma na saya ma ba za ta yi komai ba amma abin mamaki daga nan cikin garin Fortescue maimakon a agaji ko ba a saukar da mutanen nan ba a sai musu abubuwa a basu to duk irin wannan abubuwan ban ga an yi ko ɗaya daga ciki ba abin tausayi yanzu hakan nan a nan unguwar na huta rufe garin nan da aka yi akwai mata biyu da suka haihu a gidan wani mutumi saboda haka abin da ake dai mun gode amma dai a ƙara himma to Allah Allah kyauta ba yanzu kuma bari mu nufi kwara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To kuna magana da Bello Garba ina mai bulawus kala kala na fifa kwara daga kwara a Najeriya. Na Malam Bello. Gaskiya waɗannan eh waɗannan jama'a na masu yan gudun hijira gaskiya suna buƙatar taimako don ba maganganu kawai addini a yi musu ba gaskiya ya kamata a taimaka musu. Dukan su masu hannu da shi ya kamata a ce akwai taimakon da addini a yi musu. Su kuma gwamnati ya kamata a taimaka musu. Dai idan muka duba gaskiya waɗannan bayan Allah suna cikin halin a tsanikai. Gaskiya ya kamata a taimaka musu da abubuwa waɗanda ya kamata ba wai a kama maganganu waɗanda ba su dace ba da sauran abubuwa waɗanda ya zamba su dace ba ya kamata gaskiya a taimaka ma waɗannan bayan Allah. Mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Kano. Halo mai kira da Kano kana tare da mu? Eh ina tare da ku. To bismillah. Yawa. Yawa. Ah, a dangane da wayannan masu gudun hijira hmm. ya kamata a ce eh, gwamnati ta nauyin eh, duk abin da inda za su zauna da abin da za su da inda za a kula da su da kuma ɗaukar matakin yadda za a yi samu zama a kuma matsugunin su na ainihi yadda za a kawo ƙarshen fitintunin nan gabaki daya abin nan ba gagara yi ba kawai don ya kamata a ce ai matsalar kawai ita ce kawai rashin makaman jami'an tsaro a hannu wadatacce wanda yake kamar daidai da na wayannan yan da kayan baya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi adamawa mai eh na'am hello hello eh muna jin ka eh wa alaikum salam muna jin ka bismillah menene gudunmawar ka dangane da wannan batu na yan gudun hijira kuma dai shi ne da ubangijin Allah ya taɓa mana wannan abu. Amin. Ubangijin Allah ya taɓa mana Malam Musa ne daga lafiya lamusu. To, Malam Musa mun gode kwarai da gaske kuna tare da sashen Hausa na murai Amurka daga nan Washington DC inda muke dakon ra'ayoyinku dangane da matsalar 'yan gudun hijira da hali da suke ciki wadda kuka sani da kuma eh, hanyoyi da suka kamata a bi wajen agaza musu. Agogu muna cewa misalin karfe hudu saura minti goma sha uku ga mai kira daga Gombe. Alo? Wa alaikas salam. A lafiya kalau wa ke kira daga ina? Gombe ko? Eh, Haruna shi ne bajo ga diga Gombe State. Na, me za ka ce dangane wannan batu na matsala ta 'yan gudun hijira? A gaskiya ni abin da zan ce shi ne gwamnati ta kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankula da yake faruwa. haka to kai kai a ganin ka jama'a suna da guduma da za su bayar wajen wani ganin cewa manya manya sarakuna da jama'a suna ta kira yanzu cewa jama'a su tashi su kare kansu daga waɗannan hare-hare da malaman addini da sauransu eh akwai guduma da jama'a za su bayar jama'a su ya kamata su tsaya su kare kansu saboda gwamnati ta gaza to mun gode yanzu kuma bari mu nufi zamfara salamu alaikum wa alaikum salam Malam barka da Barka Mai magana Muhammad Abubakar daga nan fara. Hello, gudun eh. wadda nake so in bada sai in ce lillahi wa ilaihi raji'un. Na'am. Ya kamata jama'a mu koma ga Allah. Dukan mu mu taimaka mu yan mu da addu'o'i wannan bala'i da ya shahe mu Allah kai mana maganin shi. Amin. Ga sace-sace ga kuma tashin hankali ga kuma cikin gida najeriya a cewa ana gudun hijira wannan abu kai zai mana abin kunya allah kai mana magani amin To mun gode kwarai da gaske muna ci gaba da dakon ra'ayoyin naku dangane da wannan al'amari na 'yan gudun hijira wadda wasu alkaluma ke cewa sun kai fiye da miliyan ɗaya da rabi a waɗanda aka raba da muhallansu ciki da waje kuma kamar da kuka ji shi kakakin wannan hukuma ta agajin gaggawa ta Najeriya ke cewa ana shirin an ma tura jama'ai tuni zuwa waɗannan ƙasashe makwabta domin shawara kan hanyoyi da za a bi na dawo da su Najeriya. Mai kira daga Abuja bismillah. Yawwa daga daga Yobe ne Yobe. To daga Yobe na Garba Abuja Jaji Maji Karso Local gamman Yobe State. Na'am. Wato ni gudunmawata da zan bayar a nan shine na farko duk wanda 'yan gudun hijiran nan suka je garuruwansu. ke ya kamata su yi kokari su ga sun taimaka musu da duk abin da ya kamata na gudu na taimakawa sannan kuma abu na biyu gwamnati ta yi kokari ta ga cewar ta ainihin wato kakkaɓe waɗannan yan ɓata garin nan sun koma gidajen su wato sun zauna to ma da lamun gode yanzu kuma bari mu fi daura wa alaikasalam salam Ashiru na goma garkin daura. Na'am Ashiru. Aure Na'am. Kamata a sami karin kwamitoci waɗanda za su rinka kula da ainihin wannan taimako da za a rinka badawa ya kamata a ce kowace lokal government an buɗe rishe wanda za a rinka taimakawa nan mutane. Kowace ƙaramar hukuma a kowace jiha? a kowace jiha ba. Ba akwai hukumar ita agajin gaggawa a rashin ofishinta ko a wace jiha ba? To kuma local government ba. Eh, to wannan ne ban sani ba. To ya kamata a bada. To, karamar hukumar ku babu wannan ofishi? Cikin karamar hukuma. Eh, na ce karamar hukumar da kake babu wannan irin ofishin? To shi ne ban dai bincika ba, kamata ya dai in san in akwai din. haka ne to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma gombe mai kira daga gombe kana tare da mu eh ina tare da ku to bismillah adalla ni a ra'ayina akan dangane da 'yan gudun hijira abinda ake tallafa musu eh. ana tallafa musu ne akan kayayyaki to sai ka ga an tallafa amma sai su ga ba su su ba wasu sun danne sun cinye sun hana su ka gani sannan kuma sai ka ga mutane ana ta kukan babu babu babu amma in an bayar sai ka ga mutane sun to um, wannan me kake gani ba matsala ta 'yan najeriya ko ta wani fanni ko? a garinmu ma an kawo mota biyu an wawuce su na 'yan gudun hijira ne kuma ba 'yan gudun hijira a garin. To Allah kyauta yanzu kuma bari mu nufi yobe. Halo? Eh, mai kira daga yobe bismillah. Eh, Musa Abubakar ne daga Fatiskuri. Malam Abu Isa Abubakar bismillah. Musa Musa. Musa Abubakar ma Musa Abubakar bismillah. Yawwa. Ni ra'ayi na da zan bayar ga da 'yan gudun hijirar nan. Hmm. gaskiya gwamnatocin kasar nan musamman kawai mu yoba nan gwamnan yoba ba ruwansu da kawo mutane wanda zai taimaka hakan ke gani. To, me yasa kace haka? To, saboda abubuwan da yake faruwa a mu a nan yau din akwai mutanen da suke so su ba da karfin su kamar mafiyan farautar suke shiga adama waɗanda sauransu. Mu ma yau muna da su. Maimakon gwamnan ya kira su su zo su taimaka jin da mutanen an san inda suke yanzu. To saboda karancin lokaci anan za mu dasa aya mun gode kwarai da gaske gobe ma rana ce sai a shirya a kira mun gode. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mukaddashin kotun ganan black stars masu kunedu wanda a halin yanzu yake a can kasar equatorial guinea inda ake shirya jadawalin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekarar 2015 ya ce gane dai ta kimtsa kanta don shiga gasar an datsa ghana a cikin kashi na farko tare da mai daukar bakoncin wannan gasar equatorial guinea da zambia da ta dauki kofin afirka shekarar 2012 da kuma ivory coast duka dinsu a cikin kashi na farko da alamar dai ghana za ta haɗu da kasar kamaru algeria ko kuma burkina faso a cikin rukuni baki daya amma shi ko karamin kodin Ghana Blaster Maswal Kunedu ya ce a shirye Ghana take takara da kowa ne ne za su haɗu a cikin rukuni daya an kasa kasashen Afirka ne kuwa masu shiga gasar cin kofin nakiyar Afirka kamar haka kashi na farko Equatorial Guinea Ghana Africa da Zambia kashi na biyu kuwa Burkina Faso Mali Tunisia da Algeria. Kashi na uku shine Cape Verde, South Africa, Cameroon da Gabon. Kashi na hudu kuwa Guinea, Senegal, DR Congo da kuma Congo. A tsakanin su ne za a shirya wannan jadawali a zaɓo rukunonin masu shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Sabon kot ɗin Ghana Black Stars ya iso Avram Grant ya iso Ghana don fara aikin horar da 'yan Ghana Black Stars. Sai dai a ce cewar shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA Kwasi ci ya ce babban aiki da Avram Grant zai yi shine tabbatar da ganin Ghana ta lashe kofin Afirka. ta shekarar 2015 da 2017 a lokacin da ya sauko a nan Ghana Avram Grant ya sha alwashin zai taimaka wurin karfafa gwiwa matasa su himmantu wurin kwallon kafa. Shi ko shugaban na GFA Nyantaci ya ce Avram Grant na bukatar lokaci ya nazarci 'yan wasan Ghana Black Stars. Kwamishin shugaban kasa mai binciken abubuwan da suka faru a shiga gasar cin kofin duniya da kasar Ghana ta yi a kasar Brazil da ta saura ta Najeriya dan wasan Ghana Black Star solomon Tari mai wasan sa a AC Milan don ya bayyana gabanta ta ji ta bakin sa akan tuhuma da ake mai yayi ma wani jami'in Ghana Black Stars duka. Yanzu kwamishin da ta tattara nata inata ta shigar da shawarwarin akan shaidu da ta tattara a binciken da ta yi. Baba ya ko makiri sashen Hausa na murya America Accra Ghana. ga sharhin Amurka wadda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙasar Amurka na matuƙar damuwa da yawan hare-haren rashin imani da ke ƙaruwa kan fararen hula a yankin Benin, na Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Maharan ɗauke da adduna da bindigogi na auna ƙauyuka da dama a yankin inda suka kashe kusan mutane 200 a cikin kwanaki 45 da suka shuɗe. haramtacciyar ƙungiyar nan da take ɗauke da makamai ta allied democratic force wato adf a takaice tare da yiwuwar haɗin kan waɗansu 'yan ta'addan ne suka kai hare-haren waɗanda suka haɗa da rahotannin fille kawunan mutane da daddatsa su da kuma fyaɗe ADF kungiya ce ta 'yan tawaye masu tsauran ra'ayin addini kuma 'yan Uganda ne suka kafa ta a shekara ta 1990. Suna kai hare-haren ne akan fararen hula da suke zaton suna ba da bayanai kan kungiyar ga gwamnatin kasar da kuma sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya. Hare-hare irin na baya-bayan nan na daga cikin jerin kisan kiyashin da ake yi wa jama'a a yankin bai kamata a kyale ana aikata wannan ta'asar ba sannan ya kamata a hukunta masu laifin sharshin ya ci gaba da cewa ƙasar amurka na kira ga gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar kongo da ta fara bincike ta kuma kame tare da hukunta duk waɗanda ke da hannu a ciki amurka na goyon bayan ƙoƙarin da sojojin jamhuriyar demokaradiyyar congo da kuma aikin manufofin ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya na kare fararen hula da kuma kauda ƙungiyoyin ta'addanci da ke gabashin kongo. wannan ya haɗa da adf da kuma dakarun fafutukar 'yantar da rwanda a ƙarshe sharhin ya rufe da cewa amurka za ta ci gaba da taimakawa gwamnati da mutanen demokaradiyyar jamhuriyar congo har ma da majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin su na kawo zaman lafiya tsaro da kwanciyar hankali a duk faɗin ƙasar. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. wadda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Kotun bin katin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara wa'adin mako guda ko dai su kama dahir kan laifin da suke tuhumar shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta da aikatawa ko kuma su soke zargin. An ɗaga sauraron ƙara hasu da dama jiya laraba kuma kotun da ke zama a birnin Hague ta fitar da sanarwa cewa duk wani jinkiri wajen aiwatar da wannan hukunci ko kuma shigar da ƙaran rashin adalci ne. sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce zai dauki shekaru kafin a iya shawo kan kungiyar daura islama sai dai ya ce hare-haren haɗin gwiwa da ake kaiwa ta sama kan kungiyar ya sa za ta iya zama da wuya su taru ko tafiya ko kuma su rika kai hare-hare to madalla a gaishe ki duka da kuma masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin nama daren nan sai kuma canza asubahi da ikon Allah mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da wato shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu da kuma rigakafi tambarin lafiya na Juma'a Ali a cikin shirinmu na hantsi. Kamun na madadin Grace Alheri Abdu da Julia da Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabo Imam Aliyu zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.